tahowa wanda mun sani wannan mausim ne mai girma a wajen kowane musulmi rukuninmu ne na addinin musulunci sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wa sahabai albishir da kudumin ramadan akwai bukatar mu tanadi kanmu domin taron wannan wata mai albarka da kyakkyawan fata da kyakkyawan shiri da tanadan kai domin neman cin riban wannan wata mai albarka mun sani watan ramadan wata ne na alkur'ani wata ne na azumi wata ne na sallah wata ne na sadaka wata ne na addu'a ana bukatan mu yawaita neman gafara a wajen allah subhanahu wa ta'ala qabla ramadan hatta na dukula ramadan muna cikin wato tsafta daga zunubai domin samun daman bautawa Allah domin zunubi yana hana mutum bautawa Allah zunubi idan ya yawa yakan hana mutum ya bautawa Allah saboda haka mu yawaita istighfari da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da neman sani ahkamu na azumi hukunce hukuncen azumi menene babu wasu mustajiddat sai dai in wani abu ne sabo ya faru amma hukuncin azumi yana nan a cikin littattafai tun daga nassin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da littattafan fikihu da malamai suka yi mana bayanin abuwa na siyam mutum zai samu hukunce hukunce na azumi a ciki sai dai wasu abubuwa da suke faruwa wanda babu su a wancan lokaci da ayoyi suke sauka da hadisai abubuwa ne wanda suka samu daga baya wanne ne mutum zai nemi bincikawa saboda malamai suna kokari su bincika mana matsaloli don kawo mana nesa kusa da kuma sauƙaƙa al'umma hanyar bautawa Allah subhanahu wa ta'ala uh, yana daga abin da ya kamata mutum ya mai da hankali karatun alkur'ani mai girma abin da zai taimaka mana na sha faɗi shine tun kafin ramadan mutum ya zamanto yana da wani wird na karatun alkur'ani a kowane lokaci ka zama kana da lokaci da zaka karanta Qur'ani idan ya zama jikinka idan Ramadana ya shigo zaka samu sauki na yin wannan ibadar amma wanda baya bude Qur'ani ya karanta yayin da Ramadana ya zo in ya dau Qur'ani zai karanta ba zai iya ba ko da ka fara da zafi zafinka in ka izu biyar zuwa goma to kafin sha biyar ka gaji to wannan Qur'ani fa ka da wuya a sauke shi har wani Ramadan din saboda haka tun yanzu ka fara sa kanka ko izumi biyu ko daya zaka karanta kullum kana yi ramadan ya shigo sai ka kara sai ka kara sai ka kara sai ka samu wani kaso mai girma a ciki sannan kuma tanadan kai ta wajen wato ba laifi bane mutum ya tanadi kansa wajen abinci waye to amma mu sani ramadan ba watan abinci bane watan ibada ne watan azumi ne zaka ga mutane a cikin wato ramadan abincin da suke ci yafi na wajen ramadan wasu haka ne daga lokacin buɗe baki abinda mutum zai ɗiba na girki da kuma can da daddare da kuma sahur mu sani wato Allah cikin rahamarsa ne ya ɗora mana wannan azumi masana likitoci sun bincika azumi na maganin kansa cutar kansa ba azumi na maganin idan mutum yana yawan azumi ba zai kamu da cutar kansa ba me yasa fadalat na abinci da ba a bukatansa a jikinka ka ci abincin ka ci ka ci ka ci fiye da kima baka yi aikin da ya kona abincin ba zamansa a jiki shine zai zo ya taru har ya zo ya zama kansa din shi yasa ake so idan mutum yana azumi ba a so ya kwanta wuri ɗaya yadda kake aiki a lokacin da babu azumi ka ci abinci haka da azumin ma ka yi aikin sai abincin jikinka ɗin wannan da ka ci na sahur ya ƙone lokacin da kake jin yunwa kana aiki ɗin to wannan fadala da ba a bukata ɗin su ne za su fita jikin naka ya ƙone su sai ka ji ka samu lafiya to amma wanda zai ci abinci ya yi sahur ya yi meye ya kwanta yana bacci har zuwa azahar ko fiye da azahar in ya tashi masa ya zo ya zauna wuri mai sanyi hakan nan ana buɗe baki kuma sai ya zo ya ci abinci kaga bai yi motsin da wannan mai da menene da fadalatin zai kone a jikinsa ba saboda haka azumi rahama ce gare mu daga Allah subhanahu wa ta'ala lafiya su mu ta ku yi azumi ku samu lafiya sannan kuma duk wanda Allah ya riskar da shi ga ramadan ya yi farin ciki domin Allah ya zaɓe shi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin sahabbai suna magana akan wato waɗanda aka kashe su a wajen jihadi suna cewa wane kam sun samu shahada wane kam an kashe su kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace to bayan su ba ku yi sallah kaza ba ba ku yi azumi kaza ba suka ce mun yi yace tsakaninku da su kamar tsakanin kaza da kaza ya faɗi yadda su rayu da suka yi azumi sun fi wa'anda suka mutu a wancan lokacin wannan yana tabbatar mana da ma'anan hadisin khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin ku shine wanda yayi tsawon rai kuma aikinsa yayi kyawu sannan kar mu manta da fukara masakin muhtajin du'afa yatama aramil muna da fakirai ma aktharahum muna da miskinai in nace miskini ba mai bara kullum ba miskini shine wanda ba yi da shi ya kame kansa bayya tambaya mun ji akwai asar na umar radiyallahu anhu wanda wani ya zo yana roko sai umar ya ce da gulam nashi ya ce ka bashi abinci ya bashi ya sake cewa ya sake zuwa yana roƙo umar ya ce ba na ce ka bashi ba ya ce na bashi ba umar da ya fita sai ya gan shi da wanda jaka abin da aka bashi din duk ya sa a hamata ya ce ai kai ba kai ai ba ba miskini bane kai mai mai tarawa ne saboda haka ba masu tarawan ba a'a wa'inda wani yana da ko yana da albashi yau albashi me zai yi wa mutum wani albashinsa dubu ishirin wani dubu talatin wanda in dai zai ci lokacin bukata tare da iyalinsa bai kai shi kwana goma ba saboda haka a tausaya musu a yi tanadi na abinci na siga na wani abu tsoffi mata marasa lafiya marayu a tallafa musu wannan taimakon da za ka yi fa da shi ne taimakon Allah zai zo maka irhamu mun fil ardi irhamu mun fil sama saboda haka mu kula da wannan janibi waɗanda suke da himma wallahi suna da kokari in ka ji za ka yi mamaki wasu daga ramadan ya wuce za su fara tanadi in dan kasuwa ne in mai albashi ne dan kasuwa yana yin adashe mai albashi kuma yana sawa a cikin kowane wata yana cire abin da zai cire naira ɗari biyar naira dubu ɗaya wasu kuma anguwa suke haɗawa mutum biyar goma su haɗu ba a san mawaye waye yake yi ba sai sun haɗa lokacin buɗe baki sai a kawo kunu masallaci a kawo ruwan sanyi masallaci a kawo dabino masallaci bayan Allah su zo suna sha suna buɗe baki kuma duk wanda ya buɗe baki da abin da ka kawo kana da ladan sa bayan ka ga ladan azuminsa amma sai kaga mutane da yawa ba sa kula da wannan janibin ya kai ga mutane suna cikin tsananin bukata kuma ba wai wa'inda suka zo ka ne ba ba wa'inda suke anguwanku ba a'a idan ka tashi wannan alkhairin ka ciga ka bincika akwai wani gida da wani dan uwa yake gaya mun ya je ya tadda su lokacin cikin ramadan ne ya je musu da wani abu ya ga yanayin gidansu din ne ya yi musu tanadi ya je musu lokacin sun sa kunu a gabansu kunun dukkansu ba zai ishe su ba da ita matar da mijin da yaran ko su ga babu kuma wannan shine abin da suke da shi wannan din bai ishe su ba ba maganan sahur kuma gobe za su tashi da azumi to kuna bincikawa a cikin sassanin wurare ko wajen 'yan gudun hijira ko a cikin wasu unguwanni za ka ga mutanen da suna da tsananin bukata wanda ya kamata a taimaka musu domin in ka bayar allah zai baka kuma a dalilin sadakar da za ka yi wallahi sai allah ya baka lafiya in kana da wani ciwo da yake damunka kar ka damu da likitoci ba hana ka zuwa asibiti ba amma ka yawaita sadaka wallahi za ka ga canji a wajen allah Allah ya ba mu lafiya kuma idan ramadana ya shigo mu kula da harsunanmu wajen magana mu yawaita azka, mutum ya san a ina zai zauna kar mu sa ranar azumi da ranar da ba azumi ba duk ɗaya ne a'a in ramadana ya shigo in majalisa ana hirar banza ka samu masallaci ka zauna in majalisar ana karatu ne to ko kuma wasu suna zuwa su ce to ba ramadana ya shigo yanzu majalisa mu na tilawan qur'ani ne ku kawo qur'ani ku aje duk wanda yake so ya zo ya karatu amma ba hirar da ake yi na shirme na yan siyasa yan kwallo yan waye yanzu mu rufe wannan kofar don da yawa majalisun mu zaka ga ramadan da gairar ramadan babu bambanci kuma wanda yake zagi ko yake fada a cikin ramadan Allah ba ruwan shi da barin cin da sha da yi ko man yada zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajata fi an yada ta'amahu wa sharaba barin cinka da shanka da Allah ba ruwan shi da shi rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi mu yi ju wal atash da yawa mutum zai yi azumi ba da lada sai yunwa da kishi ruwa ka duba abubakar da umar ne fa suka ce wani yana yawan bacci wannan kan baccinsa ya yawa tashi ka je wajen annabi ka kawo mana miya mu ci da gurasa mu suka je suna ne ya ya ce abubakar da umar suna neman miya annabi ce ina miyan da suka ci suka ce ba wani miyan da muka ci me suka faɗa me kuka faɗa lokacin da kuke ta da shi wannan mai yawan bacci ga duba <coughs> aisha ta ce da safiya innaha kasira ko safiya ba ta da tsawo gajeruwa ce aisha ta ce ita kan fesa biya ai gajeruwa ce shi ke nan ba annabi ya ce da ita me lakadukulti kulti kalima law muzjar bi ma'il bahri kin faɗi kalmar da za a jefa ta a ruwan teku da ta ɓata ruwan gajeruwa to ina wanda zai zauna ya faɗi abin da ba haka ba wani da yawan lomansa wani da yawan kwaɗayinsa wani da kaza kazansa wani ma don a ɓace shi sai a faɗi abin da bai yi ba bai sani ba bai gani ba duk ana yi wani ma da wannan yake neman kuɗi ya je nan ya zagi wancan a bashi wani abu ya je kuma can ya zagi waɗanda suka bashi ɗin hammazin masha'in binamim sannan kuma da yawaita addu'a ka ce ka roki kaza ka haƙura a'a yau ka roka gobe tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan mutum yawaita addu'a karka ce na roki wannan abun na bari sai wani a wannan din Allah yana so a yi masa naci almulihina fil du'a masu naci cikin addu'a Allah yana son su shi yasa aka kawo mana ayar addu'a a cikin siyakin ayoyin azumi ko wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun sai aka ce uhilla lakum laylatu siyami ko saboda haka a yawaita addu'a idan akwai lafuzan addu'a ta sunna mu yi su idan a lafazin bukatan mu babu lafazin da ya tabbata mana a sunna mu yi da yaren mu ko mu yi da larabci amma idan akwai abin da kake so ka roka a lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam to lafazin annabi shi ya fi albarka ka dinga addu'in da shine amfanin mutum ya haddace addu'i da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ga littafan azkar azkar na al-imam nawawi in ya kace ya girma akwai ga hisrul muslim na azkar kitabi wa sunna rahimallahu mu'allifahu Allah ya samu dace da shirin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a fadakar musamman mata wanda ake bin su azumi su yi sauri su biya don da yawa suna da sakaci sai lokaci ya zo dab saura kwana hudu biyar sai ce ana bi na bashi ramadana kwana bakwai kuma ramadana saura kwana hudu ko biyar kaga ba yadda za a yi a ce ta samu to in ana samun lokaci ana iya biyan wannan bashin kar su shagaltu da azumin litinin da alhamis in har suna da bashi a kai shi yasa muke magana akan sitta shawwal kullum kada mutum ya yi sita shawwal in har akwai bashin farillar ramadan a shi da yawa suna cewa ai ramadan sitta shawwal din zai wuce to in suka yi sitta shawwal din kuma bashin ba za su yi har ramadan din ya shigo Allah ya sa mu gane Allah ya shirya da mu da shiryarsa Allah ya ba mu ikon azumtar ramadan ya ba mu lafiya ciki ya ba mu ikon dukkan wani aiki na alkhairi ya yassare mana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh